Farkon amsar mulkin gwamnoni da dama musamman ma waɗanda suka hau karo na farko na cike da bayanan gadon ɗimbin bashi da bayyana irin ta'adin da suke zargin gwamnatocin baya musamman ma na PDP sun tafka. Wata shida bayan amsar mulki wani hali irin waɗannan jihohi ke ciki ne. Shin sun fara murmurewa koko da sauran hucin zazzabi a jikinsu. na gamu da gwamnan bauchi mai wa'adin farko a inuwar apc barista ma abubakar a wani taron haɗin gwiwa da hukumomin lafiya a abuja to alhamdulillah mafi yawan ɗan asalin jihar bauchi a yau cikin ikon allah yana sanye da farin ciki yana kuma walwala ba don komai ba saboda jihar mu ta dogara ne kan masu albashi kasuwanninmu ma sun dogara ne da masu albashinmu idan baka biya albashi ba to komai tsayawa yake cika. in ku aka samu aka biya albashi to sai ka ga jihar ta farfado to dalilin da ya yasa kenan tun daga zuwan mu na ɗau wannan kuduri tun kafin mu samu wani tallafi daga ko ina muka je muka samo taimako don mu biya albashin farko na watan mayu bayan mun biya shi kuma daga bisani da muka samu taimakon gwamnatin tarayyar najeriya kusan in ce babu jihar da ta kai mu tabbatar da amfani da wannan agajin da aka samu dukkan kwaban da muka samu mun yi amfani da shi ne wajen biyan albashi. Na dawo hilkwatar PDP inda na samu tsohon kwamishinan PDP daga Kaduna Dr. Sa'idu Abdullahi wanda ya nuna tamkar da gangan APC ke kushe PDP da yake tutiyar ta cimma nasarori bila adadin. Mutane a yanzu suna da na sani wannan sabuwar gwamnati da aka samu. Duk da wata shida da ta yi babu wani abin da a zo a gani. Amma ko kowa ya san cewa jam'iyyar PDP duk da ana cewa ba a komai ba ai duk wanda bai gode ma Allah ba to zai gode azabansa. Shekara goma sha shida da aka yi karya ne wani ya ce kewaye jam'iyyar pdp ba ta yi rawan gani ba ta yi rawan gani kuma an gani a ƙasa. mansur manu soro na cikin waɗanda suka tallata apc har ta lashe gwamnati a bauchi na tambaye shi anya wasu gwamnonin sun shirya kuwa kafin tsayawa takara. to ba zan iya cewa gashi wasu gwamnonin ko sun yi shiri ko ba su yi ba amma abin da na sani shine ni nawa gwamnan ya shirya tsaf kafin ma ya hau ya tutura mutane an riga an yi nazari tun muna kamfen idan an je an dawo daga kamfen za a zo a zauna a tattauna kan abubuwan da ake ganin za su iya zama matsala yayin da aka zo aka karbi ragamar mulki to amma mansur ba a ganin mutane aka ce fa tare da gwamnan nan in an je gidan gwamnati kamar ba kowa kusan zan ce abubuwa da aka saba yi na barna a wancan gwamnatin mai girma gwamna a yanzu da ya zo ya sanya kafa ya take bai da su ba karon farko cikin shekaru goma a tarihin jihar bauchi an dakatar da da yin barna da kudin mutane kuma ba walwala misali mutane ba sa ganin gwamna kai kana jin za su ji daɗi kuwa bayan da za a yi ka ce za ka ɗauki kuɗin al'umma wajen miliyan shida ko bakwai ka dinga rabawa wa mutane yan kaɗan na kusa da kai ka yi tamanin kuma in kai haka adalci yi shi ya ce bai da wannan ba ba kuma zai yi shi ba helkwatar pdp na zama shara-shara ba yawan maziyarta inda apc ke samun yawan jama'a da hakan ke nuna yau ga wannan gobe ga wancan nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya